الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، في gaba كراتون karatunmu مختصر في البخاري al الصحيح لأحاديث الجامع tajridu الإمام الزبيدي a yau in Allah za mu yi darasi na ɗari da goma sha bakwai ɗari da goma sha bakwai muna cikin abuwahu sifatu sala wato babu kan da ke bayani akan abin da ya shafi siffar hajjar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi an samura ta bin jundubin radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi wani babu da yake babun yastaqbilu imamun na ila sallama babin da ke bayanin cewa idan liman ya sallame yana fuskantar mamuni wato bai zai tsaya a yayin da yake yana fuskantar alƙibla ai wani sai ya zaci ma ko ba a gama sallan ba to da ka zai fuskanci wato ainihin mamuni sai ka hadisi daga samara bin jundu radiyallahu anhu Allah ya tada shi قال كان النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza salla salatan idan ya sallaci sallah ko wace iri ce ta farilla aqbala alaina bi wajhihi sai fiskanto mu da fiska wato sai fiskance mu ya zama yana kallon mu da fiska wato zai fiskanci mamun kenan zai juya bayan sa wa alqibla sai fiskanci wato ainihin mamun wani lokacin ya karkata ta dama wani lokacin ya karkata ta bangare hagu wannan hadisin yana nuna mana mustahabbi ne idan liman ya sallame daga sallah ya juya ya kalli mamunka wato kada ya tsaya a inda ya kaba ya sallame sallah kuma ya halatta ya juya ta dama kamar yadda ya halatta ya juya ta hagu kowanne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiya dama ya tabbata a hadisin anas jiya a bangaren hagu ya tabbata daga hadisin abdullahi bin mas'ud a hadisin hadisi ya inganta a cikin sayyid bukhari da muslim daga can gaba za mu karanta shi daga abdullahi bin mas'ud inda yake cewa la fili ahdukum lish-shaytani shay'an min salatihi yara anna haqqan alayhi an la yansarifa illa an yaminihi لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره wato manzan sama ya kada ɗayan ku ya sanya wa shaidan wani abu na sallansa ya ga cewa wajibi ne a kansa kar ya juya ta ɓangaren dama wato wajibi ne sai ya juya ta ɓangaren dama ya ce na ga ka kuma ce yawa ma yakan juya ta ɓangaren dama saboda haka ba dole sai dama kawai ba za ka iya juya ta hagu za ka iya juyawa wato ainihin ta dama hadisin bukari da musu malamai suka ce hikiman da ta sa aka ce mamu ya juya aka ce mun sa hikima ce guda biyu na farko domin wanda zai shigo masallaci ya gane cewa an gama sallah domin inda liman zai tsaya a yanda yake kaga kuma mu ba juya da su ba wataƙila sai ɗauka ana tahiya ne sai kabbara ya zauna amma idan liman ya juyo ya kalli mamu yana shigowa ga liman ya kankance shi akan cewa a kan wannan saboda ka sai fara sallar ta sabuwa shi kaɗai sannan hikima na biyu suka ce saboda liman ya koya wa mamu abin da suke bukatan ya koya ko shi liman jagora ne na sallah sannan kuma malami ne mai karantarwa saboda haka idan ya juya ya kalli mamansa in akwai wani sako da yake son isarwa sai ko wani gyara da yake son ya mutu ko wata faɗakarwa ko wani karantarwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake idan dai juyawa ya kalle su saboda mai ne qasdi ta'limi wal wa'd domin ya karantar da su da nufin karantar da su ko kuma wato ainihin ya musu wa'azi ko gargadi ko da haka akwai buƙatar liman ya zama mai gargadi kuma mai wa'azi kuma akwai buƙatar liman ya zama malami domin shi ne jagoran mutanen masallaci ya dinga faɗakar da su yana karantar da su wannan kuma kaga masallacin adin sunna su ne suka ainihin bambanta da sauran masallace da ilimin wannan akwai karantarwa akwai wa'azi akwai faɗakarwa to da kada za a ce liman kullum ko kuma duk a sati so biyu ma yana karantar da mamunsa ko da minti sha biyar biyar ne za a warware matsaloli da yawa yau da gobe tunda kawai da suna tare da shi yasa a wasu ƙasashen da ake ɗaukan wato limamai a matsayin ma'aikata to daga cikin sharaɗin limanci shine ya zama na kana karantar da mamuni zan ɗauki limami a jordan ana biyan sa albashi ne kamar yadda ake biyan ma'aikata albashi ke sa da zai ne ya nemi wani aiki na gwamnati ba za a bashi ba za a ce yana limanci saboda salari yake ɗauka ladan kuma za a bashi gidan zama babu salari shi zai iya zuwa ya yi tasbih ɗinsa ko ne a shabansa amma dai zai zauna gida kyauta shi kuma liman gida kyauta sannan kuma ga albashi ana bashi to sai a bashi a tora masa ya karantar da mamansa sai samu wani littafi a sati kalla sau biyu wanda zai dinga karantar da su hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma za ka ga karanta an kawai yake yana fassara? ba ma dogon shirki yake ba ma dai dole sai ya wani kuma yayi bayani har a yi tambayoyi yana bada yana bada to haka ne ya kamata wato ainihin liman ya kasance wasu malamin kuma sun ƙara da cewa yana daga cikin hikiman wato tawazu kankan da kai neman an gama sallah to ka juyo ka kalli mamunka yana yanzu kai ba wai kana gaba ba ne zaman kuna dan tattaunawa ne kamar kun yi da'ira ne to da ka yi ka fuskanci mamunka kamar akwai tawazu a ciki akwai kankan da kai amma da za ka zauna ko kallon su baka yi ba to sai zama kawai yana nuna kana nuna isa cewa dai har yanzu ba kai jagorar su ne wasu malamai suka ce yana daga cikin ma'anan wato juyawa a kalli wato ainihin wato mamuni hadisi na gaba an zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu annahu qala صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كان من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب wannan hadisin daga zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu Allah ya kade shi annahu qala lalle tabbas ya ce sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mana limanci shine ma'ana ya mana sallah salata subhi sallan asbahi bil hudaybiya a hudaybiya hudaybiya wani wuri ne kusa da garin makka wato a lokacin sulhul hudaybiya kenan wanda mun karanta tarihin yakin sulhul hudaybiya a masallacin din sau to da haka lokacin da aka zo wato sulhul hudaybiya suna sun sauka a hudaybiya sallan asuba ta same su a wurin sai ya jagorance su sallan asuba ala isri sama'in a bisa wani ɗan ragowar ruwan sama da yake zuba kanat minan laili wanda ya kasance daga cikin dare wato ana ruwa har gari ya waye har hasu ba ruwan bai gama ɗaukewa ba falamman sarafa yayin da ya juya aqbala ala nasi sai fuskanto mutane faƙala sai sai hal tadaruna ma za qala rabbukum azza wa jalla shin kun san menene ubangijinku me wanda ya girma yace qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzonsa su suka sani Kada sai ce ubangiji ta'ala ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun lalle daga cikin bayina akwai wanda ya waye gari yana mumini wato yana mai imani da Allah subhanahu wata'ala mu'minun bi yana mai imani da ni wa kafirin wani ko ya waye gari kafiri da musulmi ne ya kafirta fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi amma wanda ya ce an mana ruwan sama da falalan Allah da rahamarsa wato aka tafka ruwa sai ya Allah ta'ala ya yi mana ni'ima yau an mana ruwa ruwan nan ya zo da falalan Allah ne da rahamarsa sai ce fa zalika mu'minun bi wannan yayi imani da ni wa kafirun bil kawatib sannan kuma ya kafirce wa taurari wato ya yarda cewa wato Allah ta'ala ne shi Allah ta'ala ne wannan ruwa ne ba wai wasu taurari ne suke yin ruwan ba wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza amma wanda yace an shayar da mu ne an mana ruwan sama bi nau'i kaza da sababin tauraro kaza wa kaza da kaza fa zalika kafirun bi wannan ya kafirce min inji ubangiji ta'ala wa mu'minun bil qawatim kuma yayi imani da taurari annau tauraro ake nufi annau bil hamza amma annau bil aini ana nufin wani kalan abu ko kuma wato nauyin abu to wannan abin da ya sa imam bukari ya kawo wannan hadisin a nan saboda liman a sai idan ya sallame akwai bukatar ya fuskanci mamunsa kuma ya karantar da su kaga an yi sallah ne na asubahi maza kuma ya fuskanci mamunsa kuma ya kama musu wato ainihin wa'azi ya sa suka ce a fuskantar mamun saboda idan yana son ya isar da wani sako ko ya wata nasiha ko kuma wato ainihin ya yi wa'azi a nan aka ce salla rasulullah ta sallama ko salla lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Salata, suki Ibil, hudaybiya muka ce hudaybiya wani wuri ne kusa da makka ala isri sama'in ko ala asari sama'in ko wanne ya wato a bisa ragowar ruwan sama kanan minan laili wanda aka yi tefe al'asar shi ne baqiyatu shay ragowar abu kenan ka san ruwan sama shi yana zuwa da karfi ne to daga ba sai dinga raguwa yana yi a hankali to wanda ya yi nan zai iya kwana yana yi da za a ce lokacin da ruwan sama ya taho da karfin nan za a kwana ana yin sa to da barnar da zai yi sai ya fi jarar da zai to shi yasa da rahamar Allah subhanahu wataala ko da ruwan yana da karfi in zai dade sai a sassauta masa wato ƙarfin nasa zai zama kaɗan kaɗan yana yi shi yasa aka ce wato rigowar ruwan sama sannan ruwan saman kuma sai aka ambace shi da me da asama aka ce isra sama'in ba ce isra matsarin ba kaga yin zahirin fassara ne rubuwan sama kenan za a ce amma abin da ake nufi da sama a nan shine mai shine ruwan sama saboda mai saboda daga sama ruwan yake saukowa malai balaga suna ce masa majazin mursal alakan su shine mahalliya wato muhallin ruwan shine daga sama wato ainihin yake zubowa sa ruwan sama ana ce masa samau kawai Allah ta lati wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama to tun daga daga sama ake saukar da shi ana iya cewa ruwan sama sama kawai sai a ce ai sama ta sauko amma balarabe ya san me ake nufi ruwan sama ake nufi yasa wani yace idza nazala as-sama'u bi ardi qaumin ra'aynahu wa in kanu idan ruwan sama ya sauka a gonar mutane ko a dajin za mu je mu kiwace wannan dajin ko da kuna kushi da mu ko mata to da ka nazala sama'u yace na nufin nazala wato ainihin al-matar saboda haka ruwan sama kenan wato ainihin akin to lokacin da maza kuma ya sallame din ya fiskanci wato ainihin mamu kuma yi musu wa'azi wa'azin da ya musu kuma babban wa'azi shine ya gaya musu abin da ubangiji ta'ala ya faɗa Allah ta'ala baya son shirka ya son ka danganta ni'iman da ya maka izuwa ga wani domin don ka yaka ka yi shirka a cikin rububiya wato a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke ce halittar ruwan sama don kuma sai ka nuna cewa wani ne yake yi tauraro ne yake yi ka yanzu ka ɗauke halittar ruwan sama daga wajen ubangiji ta'ala ka mai da shi zuwa ga wato ainihin taurari to shi yasa ubangiji ta'ala ya ce to yanzu ruwan sama da aka yi jiyan nan wanda aka yi shi jiyan nan to na sun basu kashi biyu akwai wanda ya imani ya zama mumini da sababin saukar ruwan sama akwai kuma wanda ya zama kafuri da sababin saukar ruwan sama wanda ya ce ruwan sama nan halala ne na ubangiji ta ala da rahamarsa to shi kenan wannan ya yi imani da allah su ba'a wata, wanda yana nan akan imani saboda ruwa rahama ce ta allah halala ne na ubangiji shi ke saukar da ruwan indiya ga dama shi yasa za ka ga ruwan hajiri zai ɗauro sai a yi ruwa a nan nan kuma ba a yi ba saboda hadirin ba shi yake yin kansa ba ko ba tauraro ne yake shayar da mutane Allah ta'ala shi yake shayar da mutane sai kaga hadirin ya watse ba yi ruwa ba Allah bai ga daman ayi sai kaga ba hadirin ma sai kaga an yi ruwa ubangiji ala ga dama ayi sai kaga an yi ruwan anan an tsallake can ba ayi ba can gaba kuma an yi sai daga wasu suna kukan fari wasu kuma suna kofa ma ruwan saman ya musu yawa wannan duk bala ce ta ubangiji subhanahu ala shi yake yin wato yake sarrafa halittarsa wato ainihin a yanda ya ga dama to bunda ya sa aka ce aka kawo misali da taurari saboda su taurari a lissafe suke waɗanda suke da wannan ilimin sun sani lokacin da tauraro kaza ya kama to a lokacin lokacin ruwan sama ne idan tauraro kaza ya kama ruwan saman yana karuwa in tauraro kaza ya kama ruwan saman zai rabu idan ka ga tauraro kaza to ruwan sama ya kare kenan damuna ta wuce wannan har yanzu akwai wannan lissafi to amma shi ne abin da ya waje ba a sani ba tauraron ne yake ruwan ba Allah ta'ala ne yake ruwan a zamanin wannan tauraron ce za idan an zo lokacin marka marka sai kaga ana ta zuba ruwa ana ta zuba ruwa haka ne idan akwai tauraro ana ce masa surfa shi ma ana yin ruwa har mutane mu suna cewa surfa a surfa ruwa a surfa rana wato za a yi ruwan kuma sai kaga rana ta buɗe to zamanin wannan wannan tauraron kenan to dukkan wannan don ka ce lokacin Ogos ana yin ruwa da yawa wannan kana nan akan imani ka baka kafin ba amma an kace Ogos na yin ruwa ko satamba tana yin ruwa to shi nan kaga ka imani da watanni ne baka imani da ubangiji subhanahu wa ba to da haka bara yin karin cewa zamani kaza ana ruwa ba damuna tana saukowa a watan biyar misali zuwa watan shida ko miya kama watan bakwai takwas ruwa ana ta ruwa sai damuna ta dauke a watan goma na boko wannan duk ba matsala ba ne amma karka yadda ka ce watannin su suke yi ruwa ubangiji subhanahu wataala ne yake ruwa idan ka ce watannin su suke yi ko taurarin su suke yi to ka kafurce wa ubangiji subhanahu wataala ka yi imani da wato ainihin taurari to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai hal tadaruna ma za qala rabbukum azza wajen jalla kun san menene ubangiji ku ya faɗa koyin sai ba da za a yi sani don su ba annaba ba ne Allah ala yau manzala sama wahayi amma irin wannan ka san mutum bai san abu sai ka tambaye shi domin me karatun da zaka baki ya shiga sosai kuma ya tuntance ka da zaka gaya masa karatun kila tunaninsa yana wani waje in za ka gaya masa kai tsaye to amma sai ka ce ka san kaza kuwa sai ya tunani a ah, ban sani ba to ya ina son ya sani sai ka gaya masa Ya yasa manzala ta sama ya ce kun san abin da ubangiji ya faɗa ya san ba su sani ba sai suka ce wallahu wa rasulu ala Allah da manzon sa sun suka sani sai ce to abinda Allah ta'ala ya ce shine bayi na yau innan akwai wanda ya waye gari yana mumini wani kuma waye gari yana kafu saboda ruwan da aka yi wato ainihin jiya da dare wanda da ruwan nan Allah ne ya yi shi da falalansa da rahamarsa ina nan akan mumini ya yi imani da Allah wanda ko yace tauraro ne ruwan ba Allah bane to wannan ya kafurce Allah ya yi imani da wato ainihin tauraro wannan ko kaga shirka ne a cikin rububiyya na ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace kanat min al-layli a wata ruwan ala isra sama'in min al-laylati min al-laylati wato daga dare idan an ce al-layla yana da bambanci da al-layl al-laylu dare kawai in an ce al-layla kuma jiya da dare shi yasa da safe ne ake cewa al-layla mudira al-laylatu jiya da daddare an yi yanzu da safe ne kake magana kenan da safe kake magana kafin rana ta yi ta yi zawali kana ba da labarin abin da aka yi aka yi jiya wani da liyar waladu lailata jiya an haifa min ya to jiya da daddare ne kenan to idan kuma bayan azahar ne rana ta yi zawali to sai dai ka ce albariha in kana nufin jiya da daddare da larabci sai ka ce albariha kana nufin jiya da mutum yana cewa albari'a to an san cewa da yamma ne magana kuma abun ya faru a daren da ya wuce sai sa laraba suke cewa ma ashbaha al-lailata bil bari'a mamakin kamanceceniyar laila da albari'a don duk da dare ake zufi amma kowanne kuma ga yadda wato ainihin ake ake faɗa sa amma da aka ce kanan minan laili to kaga wannan kuma ko da yaushe ne ne za ka iya faɗan haka ko da rana ko da ainihin wato ainihin yamma ko da safe ko da yamma don da ya ce isra kama in kana wanda ya kasance da daddare kenan yadda magana ta komo shi zai nuna jiya da daddare wato ainihin ake nufi amma yana cewa allaila allailata to yana nufin jiya da daddare ko da ba kara da wani bayani sannan wannan hadisi yana koratar da mu akan abin da ya shafi shirka ka yadda ka samu wata ni'ima sai ka dauka dabaran ka ne ko wayon ka ne ko kuma wani ne a daga Allah ne subhanahu wa ta'ala ko da wani da ya baka wannan abu lalle ya kyauta maka mutumin kirki ne ba wa ba amma ba Allah subhanahu wa ta'ala da sa ne da falallansa ya samar maka da wannan abu da haka ubangiji ta'ala ce za ka gode wani farko sannan sai ka gode wa kuma wanda ya yi maka wannan abu saboda man la yashkurun nasa la yashkurun Allah wanda ba gode wa mutane ba a gode wa Allah amma idan Allah bai ga dama ba ba wanda ya zai ba ko ai mutum ya ne ba kama zai fata so da ubangiji ta ala bai ga daman hakan to kaga duk wata ni'ima da ta zo maka a ko ina ne da wata falala ko ta ina ta zo to kamar da lamarin zuwa ga Allah ta'ala ubangiji ala shine zaka godewa akan wannan saboda haka ruwan sama halitta ne na ubangiji ta'ala Allah ne yake halitta ruwan kuma shi yake saukar da shi babu wani mai halitta kuma sai Allah yasa ubangiji ta'ala ya ce ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin da halitta da al'amura duk na Allah ne albarkatun Allah sun yawaita shi ne mahalicin talibi shi ke halittar wato dukkan wani abun halitta gaba da sai ruwan sama halittar zane domin wanda Allah ba wanda ya sai ka muka ruwan sai ka gode wa Allah wa anzalna min as-sama'i ma'an zawwa Allah shine mai saukar da ruwa wato daga sama ina hadisin yana umartar mu da in an yi ruwan sama mu gode wa Allah Allah ne ya kawo da ruwan sama karka alakanta shi da wani abu daban Allah subhanahu wataala shine ya kawo mana wannan ruwan saman duk wata ni'ima da ubangiji ta'ala ya maka ka gode masa shine maka wannan abu Allah ta'ala ya cancanci a gode masa ne shi kadai kuma a yabe shi akan wannan wato fadalan nan yasa cikin suratul waqiya ubangiji ta'ala ce wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun za ku sanya godiyan da ya cancanta ku yi wa Allah ta'ala a bisa arzikin da ya yi muku za ku canja ta ku ta shi ku ce ma ba shi ne muku wannan ni'imar ba ga wannan kafurai ne suke yi idan Allah maka ne ka ce wani ne wani ne ko abu kaza ne to ka ga kenan ka karya ta ubangiji subhanahu wataala shi yasa karuna da ya ta Allah yake ba Allah ne masa arziki ba sai Allah ya halaka da shi haka nan dukkan wanda yake da irin wannan idan baka gode wa ubangiji subhanahu wataala ba to Allah ta'ala zai dandana maka kuɗa ka to da karkace ruwan zaman nan tauraro kaza ko abu kaza saboda na iya kasuwanci ko na iya wayo ko saboda matsayina ko don ni kaza ne a ubangiji ta'ala ne maka wannan ni'ima in ko ka butulce Allah ta'ala ba ka yi masa wato godiya akan ni'iman ba to kuma ubangiji ta'ala zai dandana maka kudan ka za ka sha wahala a rayuwa ko ta zahiri ko ta ko ta bani don Allah ta'ala ce wa in ta'azana rabbukum da in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ta'ala ya shirye ta idan kuka gode min zan kara muku in kuka butulce min kuma kace ba ni bane to azaba ta mai tsanani ya azaba ba ta je lahira ba a nan duniya ne zaka shiga cikin wahala da damuwa da takin hankali ko da ko ga arzikin hannunka balle tana kuma idan wato ainihin babu ko da haka dukkan nemomin arziki da ilimi da wata al'umma da rayuwa mai daɗi da lafiya da dukkan abin da ka samu na falala na walwala to kamar da al'amarin kai zuwa ga Allah ta'ala ubangiji subhanahu wataala shine mai ba da wani in kai wannan ko Allah ta'ala ya kawo maka dauki ya gyara maka al'amuran ka ya ta maka al'amuran sai Allah ta'ala ya cikin suratul nisa yace ma yaqulu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Allah ba zai azabtar da ku ba idan kuka gode masa akan ni'imomin da ya muku kai imani in kuka yadda ni'imar Allah ne maka ita kai imani ga wannan ka gode masa Wani ya zartar da kai Allah zai Allah zai zartar da kai Allah mai godiya ne in kai ka dare yana saka maka jiwa ko ya san wato abin da kake aikata to da haka in ka ga ya ɗanɗana maka kuɗan ka to babu godiyar ne in baka gode wa Allah ba ko ka dinga shiga wato ainihin matsaloli kala kala ubangiji ta Allah ya kiyaye حديث نقب عن عقبة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العقرى فسلم ثم قام مسرعا يتقطع رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بخدمته وأنا عزيز كما إمام البخاري يقول في أكركشون باب ليس باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتقطعهم باب ذكي بيان من صلى ومتعني وفي مسلمته sai gina wata bukata sai dinga ƙetare su kuma har ya fita wato ainihin daga masallaci domin wannan da lura ta sako wannan bukatar ta wato yana nuna halaccin haka hadisin daga Uqba radiyallahu anhu Allah ya ji shi kale sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wa sallam Na yi sallah bayan manzon Allah ka kuma wato nayi magana ne liman yana liman ina mamu fil madinati a madina al asr kuma sallar al asr mun yi sallar al asr a bayan manzala ta sama a madina fasallama sai manzala sama sai ya sallame sun makama musri'an sannan sai tashi yana mai sauri yana sallamewa sai ya fita da sauri kaga wani abu mamaki manzala sama yana zama ya fuskanci mamunsa ya yi ta zikiri ya yi ta zikiri har ya faɗakar da su lokacin kafin ya shiga gida amma ne yana sallamewa sai ya sabura kawai yana mai sauri sai ya fita ya takafta riƙaɓar nan yana ƙetare wuyayen mutane wato abin nan yana keta sahu kenan kauce nan wanda ya dan fiya ya tsallaka wanda ya fiya ya tsallaka haka yi dinga yi ka san dai kenan buƙatar babban ila ba da ujari nisa'i ya tafi zuwa ga shashin dakunan matansa wato ɗaya daga cikin dakunan matansa ke fa fazi annasu mutane da suka razana da sabbin wannan suka razana manzala ta sama bai saba yin haka ba an yi sallame ma yana fuskantar su ne ta zikirin ko ya mutu wa'azi amma kuma ana sallamewa shike nan sai zabura ya tafi cikin gida fafazi annasu mutane sai suka razana min sur'atihi daga gaggawa daga gaggawa fita menene ma'anar razana razana shine tsoro da zai zo maka kwato don akwai bambanci da tsakanin alkhawfu wal faza'u duk da ko za a iya fassara shi da alkhawfu alkhawfu tsoro alfaza'u razana in an ce tsoro ba dole ya zama razana ba razana abu ne kwatsan zai zo maka sai tsoro mai gaggawa zai zo shi ake cewa razani abinda ba ka tsammani zai faru amma tsoro kuma zai iya zuwa maka a hankali a hankali a hankali har yanzu ya shige ka har ka ji kana tsoron kuma to alfazau razana su kai fakar da alaihin sai dawo wurin su shi ne ma'ana fakar da alaihin? sai fita a kansu ma'ana ya dawo wurin su kenan ya ji ya bukatan ya dawo ya dawo kuma wurin wurin jinsa fara'a annahum ajibu min sur'ati daga kannan fiskan sai ya gano cewa sun yi mamakin gaggawan tashi da yi kowa duk fiskansa ta canja alamar da suna mamaki ya aka yi haka kuma yau manzo Allah sama ya tashi yana tsauri qala sai ce musu zakartu shay'an min kibri indana na tina zakartu na tina shay'an wani abu ne min kibri na azurfa wacce ba a kera ta ba ba a kera ta ta zama kuɗi ba inda na a wajenmu fakari to an ya basani sai na ji tsoron wannan azurfa din idan ban je na riba ta sadaka ba dama ta sadaka ne in ban je na riba ta sadaka ba fakari to sai tsoron an ya basani wannan azurfan ta tsare ni ta sa mini tunani ta hana ni ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala yadda ya kamata fa amartu bi khidmatihi sai ne umarni na ce a je a riba wannan azurfan a je a riba wannan kuɗi na ne wato ba azurfa ba zinariya zinari wanda ba a kerawa wato yana nan gudan zinari da ba a fitta shi an tsara shi ya zama kuɗi ko ya zama abun wuya ko ya zama warwaron ko ya zama yan kunnewa shi ne ake cewa tibrun ya ce to wannan shi ne ya sa na fita na sake dawa wato akwai wani abu da larawa suke cewa za urifa za urifa sabab badal al wato in an san sababi to kuma mamaki sai gushi idan kana mamaki duk abin da za ka yi mamakinsa to baka san sababinsa ba ne tun da ya gane sun yi mamakin fitarsa da sauri yanzu me ya kamata in ya gaya wasu sababi in ya gaya wasu sababi shi kenan mamakin kuma zai fushi wato wata dukiya ce ta sadaka an sani manzala ta fa kuma ana bashi yana bayarwa ne ana to sai bai raba sadakan ba ya manta ne kawai sai zo ya kabbara sallah yana sallah sai kama tunanin wannan sadaka ne to ya yana karita sallan shi nan sai koma gidansa sai tashi kawai yana tashi sai je ce kukure ba sadakar nan da Allah kar a manta ya gaya mata mai to shi kenan da ya dawo ya gaya muku kuma kajar su mamakin zai kuce kawai da sun san halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka ne ka ta tunanin kashi nawa zan dauka a ciki kashi nawa zan bayar ko kai ta aje shi kana ta dabara dabara yadda za ka je wani zakka ma zai cire sai ta yi wajen wata shida ko shekara kafin ya riba ta sai ya ajiye ta a bai ta haifa masa wani ba ko kuma ita jujjuya ya yana ɗan kasuwanci da ita sai wani abu ya ta ya ba da dubu kaza sai wani taimako ya ta zo wai yana wayo wai kar ya taɓa ta, yana ta kasuwanci ga kuɗin mutane sannan a ƙarshe kafin ya gama riba ta ga wannan Allah sai ya tambaye ka akan wannan to ko sadaka ne ai kai maza maza ka koyi ne dan ka je ka riba banda sana kuma abin da ya shafi zakka dauda ne a cikin zuciyar da kake sai maza maza ka je ka riba ta karka sake hada ta kuma da ka kace za ka wani kasuwanci duk wannan ba wayo ne. sai Allah ta ala ga dama abun naka zai albarka to manzo sama sai ya wato yi musu wannan bayani Za ka ce an ya habita an ya habita ne an ya habita ne duk dare da ya habita ne to mafi yau ma ne sun fassara shi an yi shigida ne bi tafakkuri fihi wato shagaltar da ni da tunani a cikinsa an yi tawajjuhi wal istibadi ala Allah ta'ala idan ba fuskanci Allah ko wajen ganawa ne ka san yanzu idan kana sallah kuma kana tunanin wani abu sai kuma kaga zai dauke ka da tunanin cewa kana ganawa da Allah manzon kuma wata ran yana sallah an kawo masa burgo mai zane zane yana sallah yana tunanin zane zane da ya gama sallah sai kira Usama yace wannan burgon naka kaje ga shi abun nan ba kawo ba budi ya ka dibo yace ga wannan abun nan din ka kaje ka kawo ni in bidaniya ka je ka kai wa dihiya wannan gurgun ya shagaltar da ne kafin injidaniya irin na yaman wanda ba su da zaɓe ne to kaga akwai tunani a to shi ma wannan tunanin yana sallah yana tafiye da kai bari zai ma in raba sadaka in daina tunani ta kawai kaga zai dawo ya jinsa ya yi zikirinsa da ake na bayan sallah a cikin zuwa tare da ganawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin ke sa ya je ya wato riba ta to amma ibnu basa shi a nasa tunanin a shari'in sa abun da ya fassara an yi bitani shi kar ya tsare ni a lahira kar ya sa a tare ni a lahira a ce ina za ka je me ya sa kai in kiri ne ba wancan sadakan ba kare ba ta da wuri ba shi ya kai fasa a cikin shirin sana na sayyid bukhari to da haka shi yace fihi anna ta'khira sadaqati tahbitu sahibaha yawm al-qiyamah yace jinkir ta ba da sadaka to yana bare mai ita rana alƙiyama sai an masa tambayoyi me yasa ma ka kire sadaka zaka ba da jinkir za ka ba da amma idan aka ɗauka cewa sadaka ce ta musta'abi ba wajibi ba ta wajibi ba ai wannan wannan fassara ba za ta samu shi dawo domin dama ba da sadaka ma ba dole bane musta'abi ta za a kare ka kuma zo kai jikiri baka ba da sadaka amma idan aka ɗauka zakka ne zakka ne ka cire sai baka bayar da wuri ba ka ka rike haƙƙin talakawa ne ka shiga haƙƙin su to wannan ko Allah zai tabbai ka rana jiya me yasa ka tsare haƙƙin talakawa wannan lokacin cire zakkan ka yayi ka cire me yasa baka ba su ba a lokaci me yasa dan da kai ta jujjuya ta me yasa dan da ka sa ta a wani akawa ne ta ja maka riba ma tunna ko kuma ka je kai ta kasuwanci da kuɗin jama'a Idan kana cire zaka ba naka ba ne na talakawa ne me yasa ka yar ko ka ajiye ta baka bayar ba saboda ba naka ba ne suna can suna ta jin yunwa suna da bukata wani ba da lafiya ma magani zai siya ka zo ka rike masa kuɗin ka me yasa za ka yar a ga wannan ka za a tare mutu ranar kiyama ta domin akwai cutarwa ne kuma akwai rashin ba da haƙƙin Allah a lokacin da ya waje ba wato ne ka ba da su to kaga ne zakka ne wannan ya zama wajibi ne a cire da wuri kuma idan ba a cire ba lalle ubangiji ta'ala zai tambayi wato wanda ya tsare ta ya ba da ita da haka masu kuɗi da sun cire zakka su dinga bayarwa Ayi yi gaggawa wajen aikin alkhairi hadisi yana karantar da cewa idan ka sallame daga sallah zaman da za ka yi ka yi ta zikiri wanda ya zo bayan sallah ba wajibi ba ne mustahabi saboda manzon sama ya sallame daga sallah ya kama hanyar sai da kaga kenan ba dole ne sai ka sai ka zauna ba amma mustahabi ne ka zauna amma kuma don ka tashi ka tafi kuma ba wani lokacin zikirin ya wuce wani za ka iya dawowa ka ci gaba da ka don manzara sama ya sake dawowa kuma sannan ba dole ne zikirin sai ka yi shi a inda kake zaune ba a masallaci ko a cikin masallaci ba in kana da uzuri za ka iya ka fita in kana uzurin ka kana zikiri kana tafiya inda za ka yi uzurin kana wannan zikirin kamar yadda shekul da ibn taymiya ne ba sharadi bane sai a me sai a masallaci sai dai akwai wani falala da ake samu in a masallacin kake yi wanda ba za ka same shi ba kamar yadda zo a hadisi manzon kuma ya ce duk wanda ya sallan asuba ya zauna yana ambaton ubangiji subhanahu wataala mala'iku za su dinga masa salati matukar bai bar inda ya sallan ba kuma bai bai yi magana ba ko bai yi hadasi ba alwala ka ba ta rore ba to kaga wannan kuma falala ce ba yana nuna ba za ka samu ladan zikirin ba sai da kai kuma za ka samu wato ainihin ladan sa ko da kana tafiya wato ainihin kana yi sannan kuma hadisi yana nuna idan ka sallame daga sallah ya halatta ka je ka dinga ketare sahu ka wuce idan akwai bukatar yin haka mun sani cewa ba abu ne mai kyau ba in ba bukata ka zo ka sun koyar da wannan ka tsallaka wannan ko kila ma ka taka wannan kaga za ka cutar da mutane to amma idan akwai bukata ba ya ka iya lalura ne sai ka fita amma in ba bukata karkai musamman ranar juma'a don ya zo a hadisi man taqatta riqaban nas yawm al-jum'ati faqad ittakhadha hisran ila nari jahannam duk wanda ya dinga ƙetare wa mutane ranar juma'a wai kana ba wai a sun sai ka shigo gaba ka ƙetare wannan ka ƙetare wannan na ta kuma ya ce ki wata gada ce wanda za ta kai ka wutar jahannama kana ta ƙetarewa ne za ka tafi wutar jahannama ka kaga abu ne mai haɗari to in dai ba da lura ba ba a buƙata ba sannan hadisi yana nuna tunani cikin al'amura na duniya ko na wani abu ba ya ɓata sallah tunani ba ya ɓata sallah idan abin da ake bukata a sallah shine ka dinga tunani na lafiya domin ba yadda za a yi sallah a ce ba kai tunani ba bizi amma me ake son ka tuna lahira kana tuna al'amura na aiki kana tuna cewa kana ganawa ne da ubangiji subhanahu wataala wannan tunanin na dama zai karama amma tunani na al'amuran duniya to shi ba zai bata maka sallah ba kuma idan kaɗan ne da zai rage maka ladan sallah ka ba amma malamai suka ce idan ya yi yawa to zai rage maka ladan sallah to amma ka ga nan maza su ya tina wani abu ne na addini wani abu ne na addini ya cina. kaga wannan zai rage masa ne ladan sallah ba wasu al'amura a duniya sadaka ne yake tunani ba ibada kaga wata ibada ne yake tunani a cikin me a cikin wata ibada to kaga wannan abu ne mai kyau to shi a hali na dan adam wani lokacin baya iya tina wani abu ma sai ya kafara sallah idan ya kabbara sallah sai ji abun ya faɗo masa kai ta tunawa ta kasa tina kana kabbara sallah sai ke dai ya kawo ku kuma wannan sai ka tina kana bin wani baki kaza kana kaza sai abu kaza nan kaza shikenan sai ka zarfe da wannan yana son ya kauda kai ne daga ganawa da ubangiji subhanahu wataala ka kama tunanin wani abu sai wannan shine wanda yake rage yake rage wato ladan sallah amma shi ma da zai bata maka sallah ba don yana da wuya mutum ya kusa da wannan amma wata ran manzon sama ya ce wane ne zai na fi da raka'a biyu bai yi tunani ba in ba shi wannan bargon nawa in ba shi wannan bargon nawa to ko kuma hadisin da inganta shi ne duk wanda ya raka a biyu bai yi tunani ba ya nemi gafara da zaman sa Allah zai gafarta masa to wannan malamai sai suka ce tunani na al'amuran duniya ake amma ba al'amuran mai ba lahira ba don wannan suka ce bai yiwuwa kamar yadda wannan abdulgalil baka da sai faɗa cikin shekin umda yake bai yiwuwa ka ba kai tunani ba kuma kwata eh dai zai yi wa kai tunanin lahira ba kai tunanin duniya ba in kai na jira raka yi wa kai tunanin duniya ba lahira ka tina Allah ta'ala ne gafarta maka zunuban to kisan da nake shakka ingancinta shine aka ce wane ne ba za ka ma yake wane ne zai yi na jira raka a bai yi tunani ba in ba shi wannan in ba shi burkona aka ce wai sai zina da yake ni sai kabbara sallah yana bi da raka a biyu sai kawo tunani to jan gurgun za a bashi ko koren gurgun kaga kaga kai tunani gurgunan kala kala ne wanne da wani kala za a bashi a ciki kai kenan ya kasa kenan wallahi wa Allah ta inganta ko wata inganta amma muhallin shahidi yana da wuya mutum ya fara sallah har ya gama bai tunani ba amma tunani ba ya bata sallah sai dai tunani da aka fito kai shi na lahira in na duniya ne yawa kuma zai iya rage maka ladan sallan ka yana rage maka yanayin da kake ganawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ko da ka mai sallah sai sa mai adari ke ce maka al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana gana da ubangijin sa fa dai an yi haɓa li zalik ko kuma ya ce idan ka fuskanci sallan ka fa farri qalbaka ka karkace zuciyanka daga shirin guda na mai na duniya ga wannan wastajim ala muraqabati maulaka ka ka dawwama a bisa muraqaba na wato ubangijin ka shi shine ubangiji subhanallahi subhanahu wa ta'ala sun haka abin da ake bukata duk al'amuran duniya ka ajiye su a gefe ka kama tunanin lahira ka kama tunanin ubangiji su wata ala hadisi na gaba an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala la yaj'al ahdukum lil shaytani shay'an min salatihi yara anna haqqan alayhi an la yansarifa illa an yaminihi laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kathiran yansarifu an yasarihi wannan hadisi ma al-bukhari ya rawato shi a karkashin wani babu da yake babu insirafi alil yamini wa shimal babin da ke bayanin ya halatta in ka sallame daga sallah ko mu ka juya dama ko ka juya limakin ka juya dama ko ka juya hagu kowane halal daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kare shi kale yace la yaj'al ahadukum lish-shaytani shay'an min salati kada ɗayan ku ya sanya wani abu min salati daga sallar ka lish-shaytani ga shaytan wato kanka je ka kudurta wa kanka wani abu dole zai ka ni idan sai samu galba a kanka wata kuma ba dole ba ne yace yara anna haqqan alayhi ya dinga ganin cewa haƙƙi ne wajibi a kansa Allah ya karifa illa an yamini cewa ba zai juya ba sai ta dama ya zama iya dama ne aka halatta maka ka juya amma ban da abu a kar mutum ya sa wa kanka wannan sai shi ne ya shiga wani abu a sallan ka zo kana ta faɗa duk wanda ya sallame dole sai ta dama saboda ya samu hadisin anas da yake cewa mazan su ana juyawa ta bangaren da da kuma yujibu hutayawun damantawa tana kayatar da shi su sai ta faɗa a in kai haka to shi ɗaya shiga cikin al'amura sai ya ce laƙar ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasiran yan sarifu an yami an ya sari da yawa kasiran sau da yawa yan sarifu yana juyawa an ya sari ni ta bangaren hawajen a wata riwaya ma yake ya fi juyawa ta bangaren hagu ana kuma yace ya fi juyawa ta bangaren dama imam an a ah, yadda za a haɗa hadisin kowa da yadda bai ya gani ne wani lokacin manzo sama yana juya ta bangaren dama wani lokacin yana juya ta bangaren hawa kowa gurgurdon abin da ya gani ya fi masa yawa sai shi wannan ya fi yawa kenan duka dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato za ka juyo ka fuskanci mamunka amma ka dan karkata ta dama ko ka karkata ta hagu duk yadda kai yayi babu babu matsala a cikin wannan karkatawa wannan hadisin wato abdullahi bin masaud ya ce la yara anna haqqan ale. yara anna haqqan ale. ina ganin cewa wajibi ne aka wannan larabcin akwai abun mamaki ne a cikin domin ba a mustada da na kira. a ƙa'ida ba a mustada da na kira. sai dai idan wato akwai wani sababi da zai sa a yi nan kuma a zahiri babu da babu wannan sababi wato yara haƙan ale ya kamata ya zama yara alai haƙan yara alaihi haqqa sai ita na kiran da zama a karshe jari da majrur ya zama ya zama a farko amma sai ce yara anna haqqan alaihi maimakon yara anna alaihi haqqan to kirmani sai ce wannan bin babin qalbi ne wato yayi at-taqdim wa at-ta'khir ne maimakon ya ce yara anna haqqan alaihi anna alaihi haqqan sai ce yara anna haqqan alaihi ko dai Abdullahi bin Mas'ud ba wannan larabci ba mai riwayan hadisi ne ta sanya wannan larabcin ko kuma ya halatta a larabcin a faɗi haka saboda wani abu ne ke mancicce ake son a faɗa wani abu ne ke mancicce ake son a faɗa to amma ƙa'ida larabcin ke manciccen sai an keɓance shi da wata siffa kama a ce yara an na haƙƙan ma'aluman ale ko haƙƙan wajiban ale ya zama me ya zama wato kira maksusa ke kira maksusa kamar ka ce rajulun kiramun filbaiki mutum mai muhimmanci yana cikin gida Awa ka ce rajulun fil baiti sai dai ka ce fil baiti fil to wannan idan an masa wannan tawilin sai zama ya halatta kenan hakka ne ya biyo bayan anna maimakon anna alaihi hakkan ko anna hakkan wajiban alaihi don dole sai ka masa wannan tawilin ibnu malik ibnu malik yana cewa wala yajuzu liqtidabin nakira ما لم تفت عند زيد النمرة وهل فتى فيكم وما حل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بري يزيد ويقف على النفاق فهلت أفارة مبتدا نكرة سيدي أو صحالة ما لن تفت في أنت متفائدة تمضمة إنك عند زيد نجرة يزما خبر دين جاري مجروري هو ضرري هو وتقدم عليه المبتدا أبنا وتقدم عليه وتقدم الخبر على المبتدا so da aka da aka ce alaihi haqqan anna alaihi haqqan kaga haqqan din kira ne ta zo wato bayan kabar ita wanda jari da mutum ko ka ce indi anna indi haqqan kaga haka din shine mubtada'in amma ya zo a ƙarshe bi kabar ɗinsa ya zo a farko saboda zarafi ne wannan ya alata ko kuma istifhami ne kamar wa alfatan fiku ko kuma ya zama maqsusi rajulin kiramun indana ko kuma ya zama wato ne kira ne da take tufidul kamar kaman Birni ne dinu da makamancin wannan saboda haka dole sai an samu wato ainihin hujja wanda zai sa wannan larabcin ya zama wato ainihin ya abdullahi bin mas'ud yana nuna mana a wannan hadisin cewa wato ko ina za ka iya juyawa a sallah ko dama ko hagu kar ka ɗauki ɓangare ɗaya kai ka faɗa a kansa sai shi ne ya shiga wato ainihin al'amari malamai suka ce an so mutum ya juya a gurgudun bukatan sa wato shin dama fi ko hagu kamar da za a tambaye ka dama fi ko hagu sai suka ce inda ka fi bukata idan wanda kake son ka fiskanta kai magana da su sun fi yawa ta hagu kaga sai ka fiskanci hagu in kuma ta dama suka fi sai ka fiskanci dama suka ce in ya zama daidai wa daida kuma to ka fiskanci dama shi fi saboda hadisin da suke cewa kana rasulullah ta sama yujibu tayammum wato damantawa yana kayatar da shi a cikin sha'aninsa wato ainihin gabata hadisi na gaba an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam man akala min hadhihi shajarati yuridu al-umma fala yakhshana fi masajidina qala ar-rawi qultu li jabir ma ya'ni bihi qala ma ma urahu ya'ni illa ni abu wa qila illa nasnu wannan hadisin imam bukhari ya wani babu da yake babu babu ma ja'a fi sawmi annihi wal basari wal qurrat babin da yazo akan bayanin bai kamata ka ci tafarnuwa danya ka shiga masallaci ba ko albasa ko qurra wani abu ne bai wani shi ma kamar tafarnuwa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma daga jabir dan abdullah Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da su da shi da babansa duka kana yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala min hadhihi shajara wanda ya ci daga wannan ganyen wannan itaciyar an faɗi a ganye ake nufi yuridu suma yana nufin tafarnuwa wanda ya ci tafarnuwa bala ya gashana kar ya zo mana fi masajidina a masallatanmu kar ya zo mana a mu. akwai ruwayan masjidana masallacin motsi suka ce to ai wannan yake manta kenan da masallacin Madina aka ce ah, akwai ruwa bi masajidi na kowane masallaci a duniya kawai in dai ka ci tafarnuwa to bakin ka zai wari karkaje wato ainihin masallaci karkaje kai sallan ka a gida kawai قال الراوي برواية حديث يتي قلت لجابر bin وجابر بن عبد bihi? to me yake nufi da wannan cewa an ci tafarnuwa? kada a je masallaci wace irin tafarnuwa? sai ce ma urahu ya ani illa ni abu ni ba na tamanin yana nufi face danyensa don danyen tafarnuwa ita tafi me ita ta fi wari an riga an jefa ta an jefa ta ruwa ya tsotsofe wannan warin nata ila in ka ci bara ta damu mutane ba yace to shi yana ganin tanyan ake nufi wakila a wata ruwan aka ce illa natnau ina nufin warin ta ne wato tafarnuwa ne wari ka ci kuma ka zo ka shiga ta abin nan ba kowace tafarnuwa tana wari amma wata ta zo ta sannan an jefa ta kuma warin ta yana rabuwa akan ka ci wato yi tanyan ta ko kuma a ce idan ka haƙiye ta ne ba tauna ta kai ba ba za ta yi wari ba to kaga wannan za ta iya zuwa masallaci amma in ka tattauna ta kuma to kaga zai zama mai zai zama warin da ya tashi kenan wannan kana yin magana za a dinga jin wato wari daga wato ainihin bakinka ala ayi halin hadisi yana karantar da mu cewa baya kamata ga wanda ya ci tafarnuwa tana wari a bakinsa kuma ya je masallaci domin zai cutar da wato ainihin mamu manzo sama baya son warin tafarnuwa hadisin yana karantar da mu cewa ya halatta a ci tafarnuwa saboda aka ce man akala malai suka ce to ai ba a ce kar a ci tafarnuwa ba aka ce wanda ya ci kar ya je masallaci an dauke masa jami kaga ya nuna kenan ya halatta a ci idan akwai bukatun wasu malai suka ce a wannan hadisin kan zai zama dalilin cewa ya halatta a ci tafarnuwa domin wannan dalilin ne cewa ana cin tafarnuwa kawai wanda ya ci kar ya je masallaci ba a ce halatta ba ko ba halatta amma dai ko da wannan hadisin bai nuna halaccin cin tafarnuwa ba cin tafarnuwa halal ne saboda wasu hadisai da suka halatta wannan nan gaba za mu karanta sannan na biyu hadisin yana nuna haramun ne ko baya halatta wato ka kusanci masallaci idan ka ci tafarnuwa domin za ka cutar da mutane kamar mai ciwon kukurta ne wanda take ciwa a cikinsa tana wari ya zo masallaci kaga zai cutar da wani sai a ce ka zauna kai sallah a gida to haka nan mai tafarnuwa zai zo ya cutar da wani sai a ce kai sallah a wato ainihin ainihin gida ko da aka kai sallah a gida ka nisanci masallaci har sai ta daina wari idan babu da ruwan cin tafarnuwa bai kamata ka ci tafarnuwa kuwa domin zai haranta ma zai hana zai hana ka zuwa jami'a in kuma akwai da lura in ka ci saboda rashin lafiya ba sai ka ci ba idan ka ci ba sai ka ba ba sai ka je masallaci ba ɗauke maka jami kai sallan ka kai kaɗai yanzu kenan wanda ya ci tafarnuwa shine aka hana ne ya je masallaci wanda bai ci ba ba an hana ji zuwa wajibi ba to suke kama dalili da wannan hadisin wai wai a wata aje a yi sallan jami saboda akwai corona wai wata annoba corona ta ci gari saboda haka kowa ya shiga gida ya yi sallah ai sai dai ya zama hujja ne cewa duk wanda corona virus ta kama to kar ya je masallaci don ya je zai me zai cutar da wani amma wanda bata kama ba ba da za ta ba aka je ba to yanzu don mutum sai ya ji tafarnuwa sai ya hana mutane zuwa a ce to kowa ne ya ji tafarnuwa kar kowa ya je masallaci domin kada me ya shiga masallaci ya cutar da wani sai dai shi mai tafarnuwa a hana shi wannan shine abin da ya kamata a fahimta to da haka hadisin da ni ne cewa duk wanda yake da wata cuta wanda zai iya cutar da wani da ita to kar ya je masallaci amma ba da yi ne cewa wanda kuma yake lahadiyayye ko wanda bai yi tabarnuwa ba a ce kar ya je masallaci don wani ya ci ko wanda yake lafiye a ce kar ya je masallaci saboda zaton wani mara lafiya zai shigo masallaci a shi mara lafiya za a tare a ce kar ya kar ya shiga ina fatan mun fahimta hadis ya tabbata a cikin bukari abdul waris ya karbo daga abdul wani mutum ya tambayi anas bin malik yace me kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa dangane da tafarnuwa sai ce manzo kuma yace man akala min hadhihi shajara fala yaqrabanna aw la yusalliyanna ma'ana duk wanda ya ci kafarnuwa kar ya kusanci masallacin ko kuma cewa ai kar ya yi sallah tare da mu kar ya yi sallah tare da mu wannan ko kaban misalin sa da wancan da hadisi na gaba gashi nan an Jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akada kuman أو مثلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بخدر فيه قبرات من من بقول فوجد لها ريها فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال هربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أنادي من لا تنادي وفي رواية أتي ببدر يعني سبقا فيه خضرات رواه رواه البخاري وأتوانا حديث إلى وانت حديث daga jabir bin abdullah radiyallahu anhu Allah ya dade shi an huma Allah ya dade yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man zala tasma ya man akala duk wanda ya ci tafarnuwa au basalan ko albasa falyatazilna ya kaurace mana falyatazilna ya nisance mu kar ya zo kusa da mu wato kar ya zo kusa da mu a masallaci au qala ko cewa ya falyatazil masjidana ya nisanci masallacin mu wal yaq'ud fi baytihi ya zauna a gidansa kaga wannan an ƙara bayani kenan ma'ana kar ya zo jannu an dauke masa wa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qutiya bi qidrin yace an zo a manzara sama da tukunya fihi khadiratun a cikin akwai korayen abubuwa wato kaman kayan muke kenan min bukulin na daga mabunkura kasa kamar irin su albasa irin su tafarnuwan irin su dankali su gwaza abin da yake yaya a ciki sai turo kasa ba abun da yake yaya a sama ba aka kawo masa wayannan kala kala fa wajada la hariha sai ji wani wari wanda bai gane masa ba a cikin wayannan abubuwan da aka kawo masa na damu fasala sai tambaya ko ukbira bima fiha min al-buquli aka ce ai a ciki akwai abu kaza da kaza daga cikin wayannan abubuwa na mabukura kasa din faqala wato an abaci tafarnuwa a ciki faqala sai ce qarribuha ila zati aqadi kana ma qarribuha ku miƙa wancan ku miƙa wancan wato kar ku kawo kusa da ni ku ba wa wani wasu suka ce shine abu ayyuban ansari anan sai ta ila babi akabi zuwa ga wani daga cikin sahabbansa kana ma'ahu wanda yake tare da shi to ba wannan ni bazan ci ba fadan ma ra'ahu kariha akalaha yayin da yaga shi wannan sahabin ya kici tunda manzon sa ya kici kuma an tura masa shi ma zai ji tsoron ci ai to sai ya ki yana tsoro ala sai manzon sa sai ya ce masa kati fa inni unaji man la tunaji ni fa ina ganawa da wanda baka ganawa da shi ina ganawa da mala'iku ina gana da jibrilu da sauran mala'iku kai kuma ba ba ka gana da mala'iku mala'iku ba sa son wari tafarnuwa shi yasa ni ba zan ci tafarnuwa maza sun ce amma kai ka ci ya ga abu abu ayyuba tasari ya ce wa fi riwayatin utiya bi badri wata ba an zo masa da wani wato tire na abun tire yani tabakan kabaki shine wani abu kaman tire fihi hadiratun a cikinsa akwai abubuwa na lambu kuma an sa tafarnuwa a ciki shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye wato ainihin wannan abu a cikin kistan saukan da maza su yayi a wajen Abu Ayyub al-Ansari ya kasance yana dafa masa abinci to idan ya dafa masa abinci maza su in ya ce riki to sai ya tambaya ta ina maza su ya sa na in an gaya masa ga inda maza ya sa hannu sai hannu sa a wurin ya ci saboda samun albarkan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan wata ran sai ce to ina mazala ya ce ta ina kunu na min aka ce ai bai ci ba ya bai ci ba aka ce to ai akwai tafarnuwa ne ta dafa abinci da tafarnuwa shi kuma mazala sama baya cin abinci da tafarnuwa sai zai tambayi mazala ya ce ya rasulullahi a kuwa haramun shin haramun ne cin tafarnuwa sai mazala sama ya ce a'a ba haramun ne la walakin ni akrahu ba haramun bane sai dai ni ina kinsa ba na son ci saboda yana ganawa da mai mala'iku inni munaji man la tunaji ina ganawa da wanda sai ba kai ta gana da shi ba shine mala'ika mala'ika ba tsumarin tafarnuwa shi yasa ba na a wata riwaya, astahayi min mala'ikati dali wa laysa bi muharrami ina kunyan mala'iku ne ba zai yi fuskantar su da wari tafarnuwa ba amma ba haramu bane in kaga dama ka ci a wata riwayan kulu fa inni lastu ka ahadikum lastu ka ahadin minkum inni akhafu an uziya sahibi ku je ni ba daidai nake da ku ba ni ina tsoron kar in cutar da abokina ina nufin mala'ika jibrilu ina tare da jibrilu ko yaushe to da haka ko za ku iya ci amma ni ba zan ci ba da aka ce badrin ku iya bi badrin badrun ana ana nufin mai ana nufin kabaki na abinci wani abu kamar tire haka a kewaye ana zuba abinci a kansa kawai ka ce tire tire kawai amma mai kokona abin da mai rawun ba mai kokona ba wani suka ce albadru as sun miya bi zalika listidaratihi tashbihan lahu bil qamari inda A wanda ake nufi da albadar shi ne as-saba ne tire na abinci an ambaci tire na abinci badar saboda a kewaye ke rawun ne kamar an kamanta shi da wata ne lokacin da ya kai tire goma sha hudu ba na ce masa badar ba na cewa lailatul badri to ai sai ya kai tiren goma sha kuɗi ya yi rawon da shi sa duk tiretin da za a ci abinci da shi idan rawuni ana ce masa bajar mana ce masa asabar ubangiji ta ala kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.

wani ya tashi bayan sallan asuba ana sallamewa ya yi raka'atul fajri ko mun ga Allah ta kuma bin ke masa domin ya tare ba wannan shi irin ya halatta bayan sallan asuba kai raka'atul fajri kuma za ka yi ne kafin ka yi wa'annan azkar wanda ake bayan asuba ko za ka sai ka tashi ka yi sai kuma ka ci gaba da zikirin ka da ake yi da kake na bayan wato ainihin sallan asuba in dai ba irin zuwa Allahumma assalamu alaikum assalamu tabaraka Allah ka wani irin wannan masu sauki ko a tafila ko fila ko kudu wannan za ka yi amma sauran dogayen ka bayan ka yi rakatun fajiri sai ka wato ainihi amma in har ka bari har ya ja lokaci ya ja to sai dai ka bari idan rana ta fito ta taga lokacin da ake sallan wani har sai karama su amma ba za ka rama su daga baya ba. shi shi ya daga aini eh haka ne amma ba kowane dibino ba dibino ne ajawa wani kalan dibino ne in ka je madina ka ce kana son ajawa za a ba shi shine dibino da ya fi kowane tsada amma shi ne ma kala kala ne ko wani ya fi wani kyau to shine wanda ya zo a hadisi ingantacce idan ka ci su da safe guda bakwai har rana ta faɗi sihiri ko samu da zai kama ka idan ka ci da yamma guda bakwai har gari ya waye sihiri ko samu da zai kama ka amma ba kowane dibino ba

to wannan dai ana bin ka azumi ne kenan yayi sakaci bai biya ba har wani ramadan ya zo zai rama kuma ya ciyar saboda haka kowanne zaman kansa yake yi idan baka da ikon ciyarwa dole ne karama ne karama sai a je ka bashin ciyarwa kuma in zaka ciyar din karamin mudun nabi ne ba wai babban ba wanda in ka sa guda kudu shine matsayin fita kai na mutum da to kwaya ɗayan shine a matsayin kowane azumi wato ainihin guda ɗaya saboda haka kai gaggawa karama sanda da Allah ya kore maka ciyarwa kuma sai ka ciyar sannan akwai a nan haukan su na nasa wani mai yawa a yankin sannan da su wani su kuma ko yake cewa da Allah ya yi ma a ta wannan bayan Allah da aka rike ubangiji ta ala kusa da su cikin gaggawa kuma koshin lafiya kuma la kare su da kare wansa la kare mu da kare wansa nan a cikin nasin Allah ya tabbata mana ita kuma la shiri masu yin ah, wanda suka cike in fawa Allah ta Allah ya bada sa'a اللهم اهدنا فيمن هديت وسعدنا فيمن حوليت وبعدنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا عزيز من واليت ولا عز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.